labaran ƙasa da na ƙetare. Tuna a cikin labaran za ku ji cewa shugaban ƙasa ya rataba hannu kan dokar komawa yin amfani da tsohon taken najeriya tinubu ya ce za a rika hawa jirgin ƙasa na zamani da aka samar a abuja kyauta har nan da watan disamba ba da doriya daga hannun mafile da iya tare kuwa za ku ji cewa kasar sweden za ta ba da tallafin kayan yaƙi na sama da biliyan ɗaya ga kasar ukraine mai sauraron assalamu alaikum barka da sake kasancewa sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran Majalisar Wakilai ta amince da ɗaukar matakin yin bincike kan abin da ya sabbaba korar ma'aikatan babban bankin ƙasa kimanin guda 600. daukar matakin ya biyo bayan wani kudirin gaggawa da dan majalisa jonathan befe na jam'iyyar sdp daga jihar nasarawa ya gabatar a yayin zaman majalisar da yau ya ce sakamakon canje-canjen da babban bankin kasar ya bullo da su matakin ya shafi ma'aikatansa kimanin 600 wanda suka hada da daraktoci da majalisar ya koka kan yadda matakin da babban bankin kasar ya dauka ya shafi kwararrun ma'aikatanta wanda basirarsu za ta iya amfani a kasashen turai kuma a kasar amurka nan ba da jimawa ba shugaban kasa bola ahmad tinubu zai gabatar da kwarekwarar kasafin kudin 2024 ga majalisar dokokin kasa shugaban kasar ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga taron majalisar dokokin kasar nan da safiyar yau a ranar ɗaya ga watan janairun 2024 tinubu ya amince da kudirin kasafin kuɗin shekarar 2024 na naira triliyan 28.7 da majalisar dattawa ta amince da shi kasafin kuɗin shekarar 2024 ya zarce naira triliyan 1.2 fiye da kasafin da shugaban ƙasa ya gabatarwa taron haɗin gwiwa na majalisar a ranar 29 ga watan nuwamban 2023 tunanin kuwa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce za a rika amfani da sabon tsarin sufurin jiragen kasa na zamani da aka samar a Abuja babban birnin tarayya a kyauta ba tare da biyan kuɗi ba har nan da zuwa ƙarshen shekarar da muke ciki. Shugaban kasar wanda ya bayyana haka a yau Abuja yayin ƙaddamar da tsarin sufurin a wani bangare na bikin cikarsa shekara ɗaya da hawan mulki Najeriya. Ya kuma gode wa ministan Abuja Inyisin Wike saboda aiwatar da wannan aiki. tunanin kuwa shugaban kasar ya saka hannu kan dokar yin amfani da tsohon takin najeriya mai takin najeriya we healthy shugaban majalisar da ta sanata gozo a fabio shine ya bayyana haka a yau a yayin wani zaman haɗin gwiwa da aka shirya tsakanin zaurukan majalisar ƙasa wani baturen ingila mai suna lillian james williams wanda ya zauna a najeriya a lokacin da ta samu 'yancin gashin kanta shine ya kirkiri taken sannan kuma france da ya saka mata sautin kiɗa. taken na najeriya ya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da haɗin kan ƙasa da kare martabar najeriya a tsakanin shekarun 1960 da kuma 1970 da su dai tsohuwar minista ilimi ta ƙasa uwar gida abiola ta ce ba za ta rika yin tsohon taken najeriya da aka dawo yin amfani da shi a yanzu ba da wato da shugaban ƙasa ya amince da yin amfani da shi a maimakon haka za ta ci gaba da yin amfani da taken najeriya a rasukar tsohuwar ministan ta ce babu wanda zai tursasa mata yin amfani da tsohon taken wanda galibin 'yan najeriya ba su yi maraba da shi ba ta bayyana haka ne ta cikin wani sako da ta wallafa a shafin ta na x a lokacin da take tsokace kan tsohon taken najeriya da aka mince da shi domin bai gurbin wanda ake amfani da shi a yanzu. a yayin da ake ci gaba da mai da martani game da wannan sabon takin najeriya daraktan cibiyar nazarin demokuraɗiyya farfesa abu muhammad fage Farfesa Abu Muhammad Fage ya yi watsi da wannan ci gaba yana mai cewa 'yan Najeriya na da wasu batutuwa masu muhimmanci a halin yanzu. A cewar Fage ya karar jaddada cewa lokacin da za a yi dokar bai dace ba yana zuwa ne daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fama da matsalolin tattalin arziki da dama ya bayyana mamakin sa kai da ƙudurin ya yi gaggawar shiga karatu na ɗaya da na biyu da na uku ba tare da wata matsala ba jami'ar ta buƙaci 'yan majalisar da su yi amfani da irin wannan ƙarfin wajen samar da dokokin da za a iya yin tasiri kai tsaye ga rayuwar 'yan najeriya kafin ka zo kai titi a ƙauyuka da birane sai an kai ruwa rana a yanzu a wancan lokacin za ga ana abubuwa kamar na raya karkara kuma da kuɗin ana amfani da su kuma za a yi kwangila mai kyau. Ni ina ganin ka farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa ka ce gwanda jiya da yanzu ya fi ka ce gwanda taken Najeriya na jiya da na yanzu sai dai a canza taken salon tafiyar da gwamnatinta a cire rashawa a dina wa ka cika tashi da ake a dina ta ɓoye wata kafa ce ta inda kuɗi ma zai fita na ƙasa. nan kuwa babbar kotun tarayya da ke zamanta a Legas ta sake ba da wani kwarekwarar hukunci inda ta ba da umarnin kwace wasu kuɗi dala miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da ake alakanta su da tsohon gwamnan babban bankin ƙasa Godwin Emefiele. Mai shari'a Yukule Faje ya ba da umarnin kwace kuɗin tare da dan su a hannun gwamnatin tarayya. Zalika ya umarci hukumar FCC da ta wallafa umarnin da kotun ta bayar a cikin jaridun ƙasar nan. sannan kuma duk wanda yake kalubaren da kwace kudin to zai bayyana a gaban kotu nan da kwanaki goma sha hudu kafin ba da umarni na karshe akan kwace wannan kudi kotun dai ta ba da umarnin ne bayan bukatar da lauyin hukumar fcc bilkisu buhari bala ta gabatar a gaban kotu. rundunar sandan jihar kano ta gudari aniyar yin aiki da umarnin da gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya bayar na hana gudanar da dukkanin wani nau'in zanga-zanga a sakamakon dambarwar sarautar kano da ake yi yanzu haka wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar kano ba bature da wakin tofa ya fitar a yau ta ce matakin da gwamnan ya dauka haina bisa tanadin iko da doka ta bashi dama a matsayin shugaban tsaro na jihar kano da yake tsokaci kan umarnin da gwamnan ya bayar a yau kwamishinan 'yan sandan jihar kano cpu sani gumel yayi alkawarin aiwatar da dokar sau da kafa sanarwar da mai magana da yawar da 'yan sandan jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa ya fitar ta ambato kwamishinan 'yan sandan yana cewa tuni aka baza jami'an 'yan sanda zuwa wasu wurare da ke ciki da wajen birnin kano domin saka kafar wando daya da duk wanda aka samu da yunkurin karya wannan doka tunanin kuwa majalisar koli ta harkokin shari'a ta musulunci ta kasa ta bayyana damuwarsa. kan wata sanarwa mai cin karo da juna da ake alakanta su da wasu malamai kan rikicin sarautar jihar kano mataimakin babban sakataren majalisar farfesa salihu shehu shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da aka fitar majalisar ta buƙaci 'yan siyasa da masu riƙe da sarautun gargajiya da kuma ɓangaren shari'a da su ji tsoron allah wajen warware rikici ta hanyar tabbatar da gaskiya da kuma adalci bugu da ƙari majalisar koli kan harkokin shari'ar musulunci ta ƙasa ta buƙaci al'ummar jihar kano da su kwantar da hankulansu tare da kaucewa ɗaukar doka a hannu tare da addu'ar samun ci gaban zaman lafiya a nan gida a najeriya tonin kuwa karamin ministan kwadago kiru kawai ta roƙi ƙungiyoyin kwadago a ƙasar nan da su kasance masu nuna kishin ƙasa kan bukatunsu dangane da sabon mafi karancin albashi. ta wannan roƙo ne ta cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran ma'aikatar da oshun ya fitar yau abuja ta ce gwamnatin tarayya ta ɗauki matakan da za su tabbatar da aiwatar da ƙarin albashi na zahiri wanda za ta iya ga ma'aikatan ƙasar nan a saboda haka ma sai ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙwadago da su riƙa yin la'akari da halin tattalin arzikin ƙasa da ake ciki wanda ke kan hanyar murmurewa tun bayan annobar corona da aka fuskanta a baya. jami'ar bayero da ke nan kano ta ce tunin bashin da kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na kano ke binta na daga cikin manyan dalilan da suka haddasa daukewar hasken wutar lantarki a kwalejin koyar da harkokin kiwon lafiyar da ke asibitin koyarwa na malam aminu kano a wata sanarwa da hukumar gudanarwar jami'ar ta fitar a wannan rana ta alakanta matsalar daukewar lantarki da aka samu a kwalejin kiwon lafiya da canza layin wutar jami'ar zuwa layi na musamman da kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na kano ya yi ba tare da sanar da su ba sanarwar ta kara da cewar jami'ar ta bayero ba ta yi wani tanadi kan wannan sabon tsari ba sannan kuma ba a tuntuɓe ta ba akan canza layin wutar da aka yi to sai dai kuma rashin biyan bashin da ake bin jami'ar ya sa an yanke wa kwalejin layin wutar lantarki kamar yadda sanarwar ta bayyana. hukumar kwastam ta sha alwashi na daftar da jami'anta da suka yi artabu da jami'an duba lafiyan ababen hawa da ke abuja hukumar dai ta tabbatar da faruwa lamarin ne a ranar juma'a 24 ga watan mayun 2024 a ofishin su da ke abuja wani faifan bidiyo ya nuna jami'an hukumar kwastam da na duba lafiyar ababen hawa sun kaure da fada da cece kuce tare da dukan kansu da makamai daga bisani kuma an ji harbe-harbe daga nesa gwamnatin jihar enugu ta gargadi kungiyar ipop da wato yin duk wani abu da zai gurgunta rubuta jarabawar wa a jihar idan ba a manta ba kungiyar ta ipop ta saka dokar zaman gida a gobe alhamis talatin ga watan da muke ciki domin tunawa da 'yan yankin da suka mutu a lokacin yakin basasar najeriya da take tsokaci kan umarnin ta cikin wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na jihar aka aka ya fitar ya ce umarnin ya ci karo da abin da suke yaki da shi a wannan jiha sanawar ta bukaci ɗaliban da za su rubuta jarabawar ta waec da su je wuraren da za su yi jarabawar su kuma gwamnatin jiha ta ɗauki matakan samar da cikakken tsaro na kare lafiya da dukiyar jama'a a jihar fashewar wata tukunyar gaza aka samu a yankin da joshua da gab da tashar talabijin na yanti a jihar Legas a yau laraba ta haddasa tashin gobara wadda ta lalata wasu rumfunan katako sama da 300 a jihar gobarar dai ta shafi wata makarantar yara da ke kan titin a depo a can surulare kawo wannan lokaci da muke baku wannan labari babu wani rahoton samun asarar rai ko kuma jikata gwamnatin tarayya ta ɗauki matakan warware matsalar umarnin dawo da wasu ɗaliban najeriya gida daga jami'ar tarsi da ke birtaniya tawagar wakilai daga ofishin jakadancin najeriya da ke nan ƙarƙashin ambassador chris okeke tare da shugaban kungiyar ɗaliban najeriya a ƙasar za su gana da mahukuntan jami'ar domin lalubo bakin zaren daukar matakin da ya biyo bayan wata ganawa da shugabar hukumar kula da 'yan najeriya mazauna ƙasashen ƙetare a biki da bere irewa ta jagoranta kaiwa kai tsaye ta allanga ka wadda shugabannin ɗaliban ƙarƙashin yamis da wato da kuma okeke suka halarta mai magana da yawon hukumar abdulrahman balugor shi ne tabbatar daukan matakin ta cikin wata sanarwa da aka fitar a yau din nan tukar da ku shafa labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan mita 93.1 kuma kuna da damar da za ku bayyana ra'ayin ku labaran da muke kawo muku shafukan mana sada zumunta facebook da kuma whatsapp to madalla daga kasashen ƙetare kuwa a yau laraba ne 'yan kasar afirka ta kudu ke kada ƙuri'a a zaben ƙasa da ka iya zama mafi ɗaukar hankali a ƙasar a cikin shekaru talatin da suka gabata inda jam'iyyar nc ta afirka ta kudu ke fuskantar wani gagarumin gwaji na samun rinjaye jam'iyyar nc dai ita ce mafi jam'iyya mafi rinjaye a gwamnati tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata afirka ta kudu da kuma kafa mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1994 kuma tun a wancan lokacin ne yake rike da shugabancin kasar sauran sassan duniya kuwa gwamnatin surin ta ce za ta ba tallafin kayan aiki na kimanin dala biliyan 1 da miliyan ashirin da uku ga sojojin kasar ukraine yayin da ake faɗi tashi na kare kai da mamayar rasha taimata mataimakin firaministan ƙasar sweden eva bush ya ce kunshin taimakon ya kunshi kayan aiki a da kikan gaba a jerin fifikon ukraine kamar tsaron iska da kuma harsashe da motoci masu silke ministan tsaro paul johnson ya kara da cewa a halin yanzu kasar sweden ta yanke hukuncin aika duk wani jirgin sama samfurin jasat 9 da kasar sweden din ta kera zuwa kasar ukraine yana mai cewa abin da ake mayar da hankali kan bangaren ukraine shine aiwatar da shirin jiragen yaki na f-16 taimakon da ya kuma hada da jiragen sama na kasar sweden guda biyu wanda johnson ya ce zai yi tasiri mafi girma ga tsaron sararin samaniyar ukraine domin zai dace kuma da karfafa tallafin da aka yi alkawari na jiragen sakisin na kasar amurka yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci ta fagen na kasuwanci kamfanin sarrafa albarkatun man fetur na ƙasa ya gano haramtattun matatu na mai guda 122 a makon da ya gabata a yankin Niger Delta. Kazalika ya ce an rufe wani gidan mai da aka samu yana siyar da haramtaccen manga masu ababen hawa a jihar Akwa Ibom. Wata sanarwa da kamfanin ya fitar a jiya ya ce an bankaɗo haramtattun bututun mai har guda 65 da jihar Rivers da sauran wasu jihohi masu arzikin man fetur. An dai gano haramtattun matatun ne a Tambul ta biyu da ta uku da ta hudu a can wato da ke jihar Rivers da kuma Ewedin da ke jihar Bayelsa. Zafin saurari labarin wasanni. a fagen na wasanni barcelona ta hada tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta baya munich da kasar jamus hans flick a matsayin sabon mai horas da kungiyar a nan da watan yuli shekarar 2026 bayan korar zabi nas da kungiyar ta yi a makon jiya sanarwar da kungiyar ta fitar a yau ta ce sabon mai horaswar ya amince da sa har zuwa nan da ranar talatin ga watan yuni na shekarar 2026 flake da ya jagoranci kungiyar bayan munich wajen kafa tarihin lashe gasan wasanni a shekarar 2020 sannan kuma shine koci na farko da kungiyar ta kora a cikin watan satumbar shekarar 2023 sakamakon rashin tabuka abin a zo a gani mai horaswar dan shekaru 59 a duniya ya kalli wasanni da kungiyar barcelona ta buga a wasan kaka daga wurin da ake wato ake aji manyan baki a filayen wasanni kuma tun a lokacin ne aka fara alakanta shi da koma bayar kungiyar to nan ko zai sake karawa da Tyson Fury a ranar 21 ga watan Disambar bana a birnin Riyadh na kasar Saudiya kamar yadda masu shirya wasa suka bayyana bayanin nasarar da suka samu a damben tasu dai ta ajin katti a farkon wannan wata wasan da za a sake wato dambatawa sakamakon rashin nasarar da aka samu tsakanin dan kasar ukraine da kuma birtaniya ta samfari a ranar 19 ga watan mayu da muke ciki a zagayen farko da next wales dai dan kasar birtaniya ne ya samu nasara a damben da karshe aka buga tsakaninta da dan wasa abadan na shekara wato a shekarar 1990